Masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin kaka tsara kaka wanda ke zo muku daga nan gidan rediyon Vision FM mai watsa shirye-shiryensa akan mitoci 92.1 a Abuja shirin da akan iya sauraron sa a daukacin rukunin gidajen rediyon vision fm din da ke fadin arewacin kasar nan a yau zauren na kaka tsara kaka ya gayyato muku dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar action alliance a najeriya masanin tsaro sannan kuma wanda a baya aka dama da shi a siyasar najeriya wato mejo hamza almustapha. bayan wato hambar da gwamnatin shugaba bazum da wasu hafsoshin soja suka yi a niger ne wato kallo ya koma sama tsakanin kungiyar haɗin kan ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas da hukumomin sojin da suka hambarar da halittacciyar gwamnatin shugaba bazum a jamhuriyar ta Nijar. To a game da haka ne tattaunawa tamu za ta kasance da Mejo Hamza Almustafan domin mu ji mahangasa a matsayinsa na masanin tsaro. To sai a kasance tare da mu a jiyar da tattaunawar ta kaya. Mejo Hamza Al-Mustapha mu da sake saduwa da kai ta cikin wannan zauri, wanda dama kuma sanin kowa ne kai ba bakon wannan zaure bane na kaka tsara kaka. Alhamdulillah rabbil alamin na gode kwarai. To idan muka duba soja kake sannan masanin tsaro sannan kuma an dama da kai a siyasar Najeriya wanda an kai wani lokaci a matakin na mulki a ƙasar nan. wanda an yi mutumin da ba a yi mutumin da ya tasiri irin naka a fagen tsaron nan ba in bayan shugabanka misali shugaba janar sani abaci a wancan lokaci yanzu najeriya an yi zaɓe an dawo kuma wato shugaba ahmad tinubu ya ɗare ka raga mulki to ana cikin wannan najeriya ta da tana fama da tashin tashin a fuskar tsaron nan a musamman a arewacin ƙasa to ana cikin haka kuma yanzu sai ga batun juyin mulki ya faru a Nijar wanda an ka yadda al'ummomin suke kusan zaka ce ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya lokacin da juyin mulkin nan ya faru ya ka kalli al'amuran nan a matsayinka na masanin tsaro alhamdulillah alamin shi eh, juyin mulki kashi biyu ne akwai wanda waɗansu suke taruwa saboda saboda son kansu su ƙirƙiro shi shi ya sa waɗansu idan sun yi juyin mulki suka samu matsala da abu guda wa shine karɓuwa daga gurin al'umma na wannan ƙasar juyin mulki kuma ɗayan shine wanda al'umman ƙasa ne saboda azaba da aƙuba da suke ciki za su nemi alfarma a taimake su a yi musu to irin waɗannan su shine juyin mulki guda biyu abinda mutum zai tambaya a nan shine ita nijar wanne ne ya faru al'umma ce ko kuma bayan sun gama ne al'umma ta fahimta kuma ta zo take goya masu baya wato shine a nan ko da astagfirullah mahaukaci ne ya karbi mulki a ƙasa sai mutane suka amince mashi wannan mahaukacin sai a girmama shi saboda Allah ne yake gwada su yake gwada mu yake gwada dukkan wanda za su yi al'ada ko kuma za su yi aiki da wannan ƙasa saboda haka abin da ya faru a niger wato ni ina kallon shi ta wani bangare daban ne niger an gano mai a niger a lokacin lokacin da shugaba bazum yake nan wato shekara biyu kenan yanzu daga abin da na sani an gano waɗansu wurare wanda allah ya ba su kyautar gold da yawa to shi kuma bature in ya ga mai sai ka san yadda za ka yi ka adana shi ka riƙe shi kuma ka san cewa munafurci zai shiga kuma cutar ku za yi musamman a nan afirka haka kuma an san ga gold shine to amma tarihin daga yadda aka yi wannan dalilin canjin ya zo da kuma yadda aka yi shi ya tafi da kuma yadda aka ita wannan gwamnatin ta soja ta shigo da kuma yadda 'yan ƙasa suke goyon bayanta to wannan wani abu ne zan ce ya haɗa dukkan wannan dalilai guda biyu da ake yin juyin mulki idan an yi ne don ceton ƙasa kuma mutane sun yaba to haka za a bi dole a al'ada da a riƙe wannan ƙasa abin da ake so ana shine sai ka fahimci girmama wannan ƙasar don ƙasa ce mai cin gashin kanta to ka girmama ta ka girmama mutane na Nijar tsakaninmu ya fi ƙarfin yadda za ka kalle shi da wata ƙasa daban dole ka kalle shi tamkar Najeriya ce take cikin wannan matsayin kuma ka dube shi da haka. A banda maganar tarihi banda maganar cewa mu duka ɗaya ne banda kuma maganar cewa ƙasashen turawan nan sun daɗe suna hangowa shi yasa na sha magana a da wancan wani taɓa magana a wurin ku na ce fitina tana ƙara tashi a ƙasashen afirka duk lokacin da kaga kumbo apollo ya tashi wato tauraron dan adam ake jefa mai hango abubuwa da allah ya boya gargashin ƙasa suna gano abu wanda yake arziki ne da za ku amfana so kuma suna shirya muku abubuwan da zai kawo tashin hankali tsakaninku saboda amfanin su saboda an kuna faɗa kuna yaƙi su suna can suna haƙa suna gina kansu suna gina ƙasashensu ba su damu ba ko kuna da rai ko ba ku da rai ko kun rayu ko ku mutane ne gaba ɗaya ba su damu ba abin da kuke da shi suke so su ɗauka kawai shi ne saboda haka sanin kanmu mutunta kanmu sanin tarihinmu al'adunmu da kuma cewa in fa aka yi fitina a inda fitinan nan ta faru shine masifan to a wannan bangaren in a ce da yadda mutane suke faɗa shine a najeriya ne za a yi amfani da ita a kaiwa nijar hari Najeriya kanta a zamanin na yanzu ta ba da makafa inda su turawan za su yi amfani da najeriya nan wajen cimma niger niger kuma akwai wanda za su shigo su maki su yi saboda haka a ƙarshe ya nuna babu niger babu najeriya kowa sai ya tagayyara akwai wata ƙasa babba a duniya misali da ta cuya akan haka shine ta ce sun yanke daga yau ba za su taɓa bari wani ko su waye ba komin girman ƙasar ta zo ta zo ƙasar su ta yaƙi sai dai su su tashi su je ƙasar wani su yaƙe su su gurgurzar da su sannan kuma su zagaya ta bayan fage su nemi kwangilar sake gina wannan ƙasar saboda haka duk yaudara ne da munafurci duk abin da ke faru wannan yana neman zurfin hankali tunani girmama tarihinmu da kuma sanin menene Nijar a idon Najeriya menene Najeriya a ido niger To tuni na ga shugaba Bola Ahmed Tinubu tun kafin wato wannan juyin mulki ya faru na Nijar a kusan taro da aka yi na ECOWAS wato kungiyar haɗin kan ƙasashen wato Afirka ta yamma. Bayan ƙaddamar da shi yana daga cikin abin da ya fara fitowa ya yi bayani ya yi tar da Allah wadai da juyin mulki ya ce kuma ƙarƙashin jagorancinsa ba za a ƙara samun irin wannan wato barakala ta juyin mulki ta faru a afirka ba sannan sanin kowa ne an samu juyin mulki a mali kafin na nijar to shi sa da juyin mulkin wato nijar ya faru ya fito da babban murya ya yi allah wadai kuma suka ba da wato ainihin lokuta takaitattun lokuta cewa a dawo da shugaba bazum kan kujerarsa idan ba haka ba za su ɗauki duk wani irin mataki kama daga matakin wato kakaba takunkumi na tattalin arziki da kuma ɗaukar matakin soja wanda har yanzu ana kan haka a yanzu haka sun kara ma gwamnatin Nijar din yan kwanaki ne to a can Nijar din kuma za ga cewa mutane sun fito sun yi dandazo a filayen wasanni da ko ina suna wato ainihin goyon bayan wannan gwamnati ya kake ganin dabarar ecos karkashin jagorancin shugaba bola ahmad tinubu na najeriya maganar kare demokradiyya in wannan kake bi da kuma abin da ya faru a Nijar e eh, za ka ce babu kyau a rusar da demokradiyya amma abubuwa kuma da dalilan da suka faru da kuma kuncin da mutanen Nijar suka ji har ya sa yau suke goyon bayan duk wani taimako da ya zo har da ita wannan gwamnatin soja ko kuma akan ita wannan gwamnatin sojan shine babban magana a nan shi shugaba tinubu ina tausayinsa ina tausayinsa saboda su suka yi gwagwarmayan faɗa da janar abacha a da lokacin suna eh, kamar irin yan kwadago na mai zance ne irin masu fada da gwamnatin soja a da a nadeko eh, a sannan to irin wannan halin da shi yake kallon abin nijar a matsayinsa na ciyaman na eh, sai dai wato ecowas wannan Uh, hukumar gwamnatoci da ke uh, yammacin afirka to maganganun da ya yi akwai kuskure wannan maganganun da su shugabannin kasashe suka tashi suka yi cikin gaggawa da fushi kuskure ne akwai matakai da ya kamata a bi da dama kafin a zo wannan wannan magana da suka yi ita ce ya kamata a ce ta ƙarshe to amma sai suka fara da magana ta ƙarshe da zafi to dole ne su tanzarar da abubuwa kuma abu ya zo ya kwaɓe ba haka ake ba a da mun yi irin wannan mun yi shi a gambia mun yi shi a liberia mun yi shi a sierra leone ita kuma niger a kullum ko mai ya faru za ka ga shugabannin kasashen su za su zo a zauna a yi maganganu a kan tallafawa ni na sha sanin cewa da waɗansu daga shugabannin niger da na najeriya sai mu shiga mota da yamma ni ne ke tuka motar da su shugabannin kasashen nan guda biyu na Nijar mai yawo kuma ana maganganun magungunan abubuwa da yawa a cikin Nijar. To yau a Nijar abinda su gwamnatin Nijar za su fahimta su yanzu da kuma mutanen Nijar shine cewa duk inda mai ya samu fetur kenan duk inda gol ya samu wannan uranium din dama an daɗe ana munafurta su ana zalunta su to wannan abin da Allah ya ba su yanzu yanzu ne ma za su fara ganin menene munafurcin ba nasare zai bullo ta bayan gida zai bullo ta kofar gida zai bullo ta saman gida don munafurci to su yanzu sai sun ƙara haɗewa maganar cewa kiyayya ta tashi tsakaninsu da gwamnatoci saboda an yi kuskuren yin magana to bai yi daidai ba sai a huce zuciya sannan a zo a yi tunani tunani irin na yanda abin da aka shimfiɗa cewa ai Nijar Najeriya ce ai Najeriya Nijar ce kuma sauran kasashen Afirka ma duk inda ka bi ka bibiya in banda Bature ya raba mu dukkan mu al'umma guda ne dukkan mu saboda haka tunanina anan shine cewa su 'yan sai da yawo su shugabannin kasashe da suka taru sun yi kuskure su kuma yanzu da suke cewa a yaƙi a yaƙi an yi kuskure su kuma da suke cewa a tashi dole lokaci kaza a yi kaza a yi kaza to abin da ni nake gani a nawa abin da kuma na fahimta shine akwai bakin turawa a bayan fage suna ingiza su su aikata su su je su yi da wuri wanda duk yake so duk abin da manasara ya ce e ka ce e to lalle lalle kana da na sani za su tura ka a kwanar da sai ka na kanka kuma abubuwan da za su zo su afku sai kowa da kowa da Nijar ɗin da 'yan sai dai yawon da Najeriya nan gaba in dai aka yi yadda suke so dukkan mu sai mun zo mun ci kaga mutanen na sun sake samu mun yi kato bara mu bata kanmu da kanmu kuma gashi suna daukan mu to hakan suke so sun yi afghanistan ga shi na idanun duniya ga kasashe da yawa da yawa saboda lokaci ban san bata maka lokaci ga kasashe da yawa sun yi akan cewa sun zo su taya su ne akan kaza kaza suka rusar da su yanzu ka duba libya libya ba ruwansu da kowa ba sa komai mai na libya suke so da karfe da ke cikin libya kowa ya riga ya san wannan yanzu ana nan libiyoyi suna ta kashe kansu a cikin united nations wata majalisar ɗinkin duniya ta ce ta duba wanda suke rebel rebel rebel group su ɗari uku da ɗaya ne a cikin tripoli kawai amma sauran wuraren ba su ma sani ba don ba za a iya zuwa ba kowa yana da bindiga, kowa kashe dan uwansa yake wannan libyan na fa al'umma ɗaya ne 'ya'yan sheikh muktar ne ba. yanzu kaga yau duk kashe kansu suke tuk kuma ba wani abu bane amma inda ake ɗaukan mai babu komai za ka je ka kwanta da gadonka a waje da zaman lafiya saboda sun kare don su samu suna ɗaukan man haka ake so a yi wa Nijar haka kuma ake so a yi wa Najeriya Najeriya ana satan mai Najeriya an yaudari gwamnatocin da suka gudana a baya duk fa turawan nan ne ba kun fasa za su yi ba haka aka yi wa Kongo a da an yi kashe-kashe an kashe shugaba kalli abin da lumumba ya faɗa yanzu har gobe abin da lumumba ya faɗa wani duk wanda ya ce shi ne, ni ɗan ƙasa ne ni mai kishin ƙasa ne ni ya kamata a kwaikwaya ne lumumba ya tsaya kai amma kalli kashin gillan da suka yi masa to irin su wannan afirka suna nan da yawa da yawa shi yasa 'yan afirka shugabannin afirka ku yi tunani da kyau kafin ku furta magana ku yi tunani da sanin tarihi misali yanzu sai na ji labari wai an yanke musu wuta wutan nan da aka yanke wa Nijar da wanda suka ba wa 'yan sai dai yawo gaba su shawara su shugabannin gaba su na faɗa musu ba su san tarihi ba ba su san dalili ba dalilin wannan wuta shine su sardauna su tafawa ɓalewa, da su zik a wannan lokacin sai suka taru suka ce idan muka bari Eh, kowace ƙasa ta yi nata dam ta yi nata dam da mu samu wutar lantarki musamman mu da Nijar to kuskure ne su ba su da wutar mu ba mu da wutar su ba za mu samu isasshiya ba dan dam din da za su yi karama ce mu kuma Najeriya idan ba mu samu kuɗin da muka yi babba ba wanda zai ba Nijar da mu wuta gaba ɗaya mun yi kuskure an yi rashin hankali wannan yarjejeniya har yanzu tana nan 1962 eh, da 1963 takaddun suna nan to aka yi wannan dam ɗin ana ba Nijar wuta sai kawai ka tashi kai baka san wannan tarihin ba ka je kace ku kashe wutar Nijar sai Nijar suka ce a ah, shi kenan mu ma za mu je mu yi tamu tamu ta kanmu ta kanmu za kuma su iya ranar da Nijar ta rufe dam ta katse ruwan nan a katse shi sai sun saki ruwan ya zo ruwan nan duk su kebbi ne inda yan uwa da dangin Nijar din suke Sokoton ne kebbi ne wajen su Naja su kwara duk inda ruwan nan ya bi ruwa zai malale kaga duk gonan nake sun tafi kenan shekara mai zuwa Najeriya sai ta nemo abinci wannan ruwan zai malala har Inugu to ba tsaya ana la'akari ba duk abin da ake yi a cikin fushi akwai shaidan a cikinsa duk abin da aka mai da Allah kuma ake tunani da zurfin hankali da tunani babu kuskure a ciki babu shaidan a cikinsa saboda haka ni ina ganin ah, su hannun kasashen waje kamar yadda suka wulakanta mu a da muka jajirce shi yasa waɗansu su ba sa samu har gobe akwai kasashen da mun mun ɗaya biyu ba za su taba ba mu visa ba saboda ba mu bar su sun yi yanda suke so ba tuni na ga bayan wannan wato barazana da kasashen sai da yawo ko ecowas suke yi ga su wayannan shugabannin mulkin sojin na Nijar sannan akwai matakai na diplomasiya da ake ɗauka wato a bayan fage akwai kuma wanda ake ɗauka wato kai tsaye daga ciki na ga akwai tafiya ma da aka yi sarkin musulmi wato kusan a ce gwamnatin tarayya ta wakilta shi da general abdulsalam abubakar da zimmar su sare da wayannan shugabannin soja a tattaura domin a sami wato ainihin mafita kana ganin matakan na diplomasiya da gwamnatin najeriya wato a hannu daya da kuma kasashe wato karkashin jagorancin ita ecos din kana ganin wayannan matakai da ake dauka na diplomasiya wato sun isa ko kuma akwai wani abu da ya kamata a yi ta mahangaka mejo wato kuskuren da aka yi na tura wannan tawagga ba na kushewa kowa amma kasan a duniya akan ce abin da ya zagaya shi zai zagaya ya zagayo su wanda suke kai yanzu yaran shugabanni ne wanda suka gabata sun kuna sun san tarihi sun san yadda aka yi kuma aka yi waɗansu badakala har aka karkashe waɗansu shugabanninsu kuma daga cikin tawaga nan akwai wanda watakila su ba su sani ba ma amma a idansu su masu laifi ne ba su yarda da su ba sai kuma aka tura su aka ce a sasanta da su za ta yi kuskure na ɗaya kuskure na biyu a harkar diplomasiya sai ka sa gaggawa a ciki tun ma kafin a soma wannan abin ya riga ya ɓaci bai tashi ba na uku ba za ka zauna ka ce ka tunkari mutane ba ba ka san dalilan da ya sa suka yi abin da suka yi ba sai ka yi nazarin haka ka dawo gida ka zauna yaya suke ciki me suke ciki me ya faru me ya faru kar ku yarda wani daga bayan fage ya tilasta ku ku yi wani abu na gaggawa dan na ji labari misali waɗansu suka ce a ah, ai an taɓa yi ma a sierra leone aka dawo da president tijan kaba wayan nan gaskiya ne ni hamza al-mustapha nan da kake gani akwai manyan soja akwai wanda yake shine babban shugaban soja a najeriya a sannan ya zama shugaban kasa bayan mutuwar janar abacha da wanda suka ke shugabannin sojan sama da na kasa da na ruwa duka a tare a ofishina kwanan mu sha biyar muka dawo da tijan kaba amma ni ne mai zirya amma dalilan dawo da tijan kaba da abin da ke faruwa a niger a yanzu ya bambanta shi yasa sai da muka tsaya muka yi nazari muka yi maganganu da su ni nake magana da wannan yaron shi koroma wanda ya karba mulki a wannan lokacin to Allah ya hore mana shugaban yan eh, eh, ambassador sun su duk a ofishi na suke kwana har Allah ya sa da hankali da basira da hikima da sanin tarihin aka zo aka yi ba ka cewa ina diplomasiyya kuma ka zo kana gaba gadi kuma kana ba da umarni tamkar ta soja kana kushewa sojan kuma kana aiki irin na sojan shi soja in ka ja shi ma zai ja to ana hikima ne sai a yi magana in kuma da dama ta a yi magana za a iya kawo a yi sulhu na komai in kuma ka zo ka ce da karfi da yaji za ka nuna to dole ka kama hanyar a tashi hankali shi yasa wanda suke saka sai dai yawo gaba ɗayanta in ma na musu laifi ne allah ba su haƙuri amma ni na faɗa wanda suke bayan sai dai yawo suke amfanuwa da arzikin da ke Nijar kuma su suka kulla kuma suke son fitina a Najeriya ba tun yanzu ba na san ka sajin cewa ana son Najeriya ko waɗansu ƙasashe su ce ai nan da shekara kaza Najeriya za ta rabe to har yau har gobe yau fiye da shekara arba'in wannan abin da suke tafurta bai zo ba duk kuma ba don fa wani abu ne don wannan ma'adanan ne da gold da zinare da uranium ɗin, makamantansu da, da azurfa da diamond da sauransu da duwatsu da Allah ya bamu wanda su ba su da shi mu maimakon mu zo mu zauna mu yi karatun ta nutsu mu duba Allah mu ce Allah Ubangiji wannan abu kaza da ka bamu to yanzu mu ma hankali ya zo gare mu da dole dole duniya a san cewa muna da natsuwa muna da hankali kuma za a iya yarda da mu cewa mu ma mutane ne kuma Allah ya ba mu ƙasa za mu yi amfani da shi da sauran ƙasashen duniya mu nemo mu ƙasashen mu kuɗi mu fitar da mutanenmu daga zama na kamar rabin dabbobi cikin azaba da wahala duk wanda kaga ya zama shugaba amma bai tunanin talaka ta wannan fuskar ba abin yarda ba ne. To sauraro da wannan ne za mu tafi hutun rabin lokaci. Shirin kaga tsara kaga ne ke zo muku daga nan gidan Radio Vision FM tare da Mejo Hamza Al-Mustapha. Shirin da ni Muhammad Isaka Usman na shirya nake kuma gabatar muku da shi. masu sauraro barkanmu da dawowa shirin kaga tsara kaka ne ke zo muku daga nan gidan radio mission fm bakon namu a yau shine mejo hamza almustapha dan siyasa sannan kuma masani a fuskar tsaro to mejo eh, idan na fahimci karin kai daɗe wato kusan kamar kana ce mun wato cewa su kasashen yamma dinnan ba su damu da kasancewa ka shugaba zababbe a bangaren demokuraɗiyya ko kuma a'a shugaban mulkin soja da ya hambar da gwamnati ba matukar za su samu biyan bukatar su wajen cire waɗannan abubuwa na mabunkura ƙasa su ci gaba da raya ƙasashen su kenan misali wato ba wai na ci zarafin wani bane idan ƙasashen turawan nan suka yi yarjejeniya da biri in maka ɗora ka a nan za ka ci zalin mutanen nan ka bari mu sace abin da suke da shi in birin nan ya amince in kuma mutanen sun yarda birin ya zauna to lalle lalle ina gaya maka za su iya su naɗa biri haka suke gani suna ganin kuɗinsu da ƙarfin sojan da suke da shi da ƙarfin alamu hikimominsu na cin zali da sunan diplomasiya shine yake ba su ƙarfin ciwo afirka mutunci abin da nake faɗa a nan a yi shine tunani zurfin hankali iyayenmu da suke nijar su ne iyayenmu a nan babu wani abu in banda lokacin da aka zo aka ja layin rabawa na san wani lokaci da ba'are mai nasara ya zo nijar tana cikin wahala ni na tuka shi ne da janar bacci muka je wurare wannan maganin abin da ke damun nijar a bacci haka aka yi aka koma don tallafa wa nijar kuma na san kullun najeriya a tallafa ake har ma kan ji ba'are allah ji kanshi da rama ya yakan ce janar babban yaya na dawo fa dole mu zo kuma mu sake duba waɗansu abubuwan sun taso to haka ake tafa da Nijar shi yasa wanda bai san tarihin ba kuma bai san yadda ake ba bai san yadda ake zauna lafiya ba sai su ce a watakila haka ake su sai su gwada tasu ka san mu a wannan lokacin ba baturan da ya isa ya ce ga abin da za ku yi na musgunawa wani ko dabba ce ta wata ƙasa ballantana a ce mutane ballantana a ce ƙasa guda ɗaya shi yasa kaga janaba ce bakin suna a idanunsu saboda bai yarda ba a cuci wani shi yasa kaga bayan mutuwarsa suna zage-zage da yawa ko gurin marigayi gaddafi maganganun da na je na je na gani na sani shugabannin ƙasashe suna nan lokacin da nima nake yawan zuwa wuraren na san tallafi da aka yi wa ƙasashe rabin gaddafi fa yana Nijar yan uwan su irin kamar General Sheikh Yusuf Dibri duk suna Nijar yan uwan mamansa yan uwan babansa duka amma a libya yake yan uwan su kuma yusuf dibri mamansa ma maman yusuf dibiri kakata ce ka duba haka to ya za a yi ka raba ni da tushen tushen mu haka shi yasa in aka tsaya aka duba maganar fushi maganar daukan diplomasiya da fushi kuskure ne kuma baya cikin ma ka'idojin abin da majalisar ɗinkin duniya ta amince da shi. To yanzu misali ba wanda yake fatan yaƙi misali sannan ita wannan ƙungiya ta ECOWAS ta sha alwashin cewa a 'yan kwanakin nan idan wato shugabannin mulkin sojan nan na Nijar ba su miƙa mulkin nan ba za ta shiga da ƙarfin to. Misali in aka riga aka shiga ɗin kusan abubuwa ne da yawa za su faru wanda za su canza wato ainihin zamantakewa da al'adu da abin da na mutane sannan kuma kusan zirin arewacin najeriya gaba ɗaya jihohin da suka iyaka da ita wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar kusan za su ɗanɗana kuɗa su a matsayinka na masanin tsaro sannan kuma tsohon soja ya kake jin abin zai shafi wato tsarin siyasa a Najeriya tun da yanzu shugaban da yake jagorantar Najeriya daga kudu maso yammacin ƙasar na ya zo ba ma ɗan arewa ba ne. Alaraini in dai har aka yi kuskure suka ce hakan za a yi kowa sai ya rena kansa kuma ba lalle ba ne wanda suke mulkin su ɗore. saboda idan aka yi fushi kuma komai ake yin shi cikin fushi babu lissafi duk gidan kama zai da wuta mutane ne suke zaune a gidan bunu kuma suke wasa da kananzir da ashana wannan ne nake gaya maka su wanda ka ga kasan wajen nan sai tilas sun tilasta su ana haka abin da suke cikin gaggawan nan da magana da zafi bai shafi diplomasiya ba ni dan siyasa ne ina so demokaradiyya irin tamu wacce ta yi daidai da al'adunmu da mutanenmu wanda zai kawar da cutar mutane da cin zalin mutane da amfani da dukiyarsu ni fata na irin wannan demokuraɗiyya nake so amma ga irin wacce muke so kuma kowace ƙasa tana irin nata demokuraɗiyya to ni dai ana so demokuraɗiyya ta ɗore sai da hankali da bin dokoki da girmama juna idan aka yi haka za a zauna a fahimci juna amma in aka ce a yaƙi ya lare ne ba wai najeriya ko sai dai yawu ba ne da niger za su yi faɗa ko kuma da burkina da kuma gini ko mali ne za su haɗe a yi faɗa ba a wannan su 'yan sai dai yawu su sani cewa akwai wanda sun san cewa makaman ma da suka cire daga mali yana ina ai kusa da najeriya aka kawo shi tun tuni tun 2001 yau shekara biyu ba me yana kawo shi kusa da najeriya na menene wato shi bature in ka ba shi dama ka ce da allah ka yi taku biyu ka tsaya nan lalle ka san cewa sai ya yi taku dubu so sai mu tsaya mu fahimci wannan kar mu rika ganin shugabanni da suke ganin kansu ba su da kuɗi waɗannan turawan za su ba su kuɗi su girmama su to lalle su ne shaidanu masu ingiza mu cikin wannan fitina saboda haka wanda duk bai zurfin tunani ba duk abin da sai dai yawo take kuskure ne ita kuma Nijar cikin fushi ita ma akwai kuskure sai ku dakata an turo mutane ku saurare su duk wanda ya saurara akwai hankali da basira da ilimi cikin sauraron mutum kuma ko da abin da aka faɗa ba shi da ma'ana a dai saurara ɗin sai ka yi amfani da hankalinka ka san yadda za a yi nawa kenan amma in muka yaƙi yalare ne wallahi gara afghanistan ni na ce maka haka saboda me sun zo ne su ɗau mai kuma sun zo fitar su sai mun rena kanmu sannan nan za mu zama bayi da aka gama yakin duniya na biyu america ina ta zauna a germany har tsawon shekara nawa wannan ma tsakanin su isufa kenan ballanta na afirka ana daɗe ana neman wannan damar gashi kuma suna ta bada damar shine shine gargadi na zuwa gare su to yanzu hanzu almustafa tun da ka lissafo illolin da ke cikin batun yaƙi misali inda har zai faru a ce sun shiga da karfin soja din to a cikin wannan yanayi tun da ba a kai ga haka ba shin mecece warwara warwara anan sai dai yawo sai ku dakata a ku na shugabanni ku kirawo mitin na sai dai yawo ku kuma kira su niger ai ba su kaɗai ba ne da burkina ta ai ba a yi magana ba da, mali ta ai ba a yi magana ba saboda mali an daɗe ana rarake abin da take da shi abin da ya rage kaɗan ne shi yasa kaga an yi banza da su menene ya sa abin ya yi zafi da aka taɓa Nijar saboda mai da aka gano kwanan nan ne saboda gold da aka gano kwanan nan ne mu mun sani ni na sani mutane da yawa sun sani duk wannan fitinar da wani gaggawa duk don mai ne babu wani abu saboda haka a matsayinmu na mutane wanda yake dama can suna da al'adarsu tun kafin ma baturen ya zo to a yi amfani da wannan ilimi da hankali da tsoron allah a taru gaba ɗaya duk shugabannin da suke sai da yawo ku zauna ku sake yau kanku tunani duk turawa da ake turowa suna muku magana da wanda suke aiko muku abubuwa mutane suna gaya muku kaza kaza kaza sai a murkin murkin soja babu kaza babu kaza kuma a tsaya dai a sake tunani in ma an yi din akwai yanda ake bi a cimma yanda ake so cikin hikima shi ya sa ma komai din ma aka kira shi diplomasiya cikin mutuntawa da hankali in ba haka ba aka ce yakin za a yi najeriya ce a kasashen sai dai yawo su wane ne daga ina za a kawo makamin daga bature in ya baku sai ku cilla wa gidan juna yan juna sai kuka kunna wannan fetur da ashana kuka kunna wuta a Nijer wuta a Najeriya wuta a kasashen sai da yawo kuma ba ku san irin yadda zai ba dan zamani ya canja wanda zai zo dan yana zaune cikin air condition yana jin daɗi a yi kaza a yi kaza a yi kaza in yakin ya zo shi ba ruwan sa. Tala kaza a taka to sai a sake tunani akwai kuskure ta ko ta ina abin da ke faruwa takarda ce aka bayar ta bature kuma kowane yanzu yin abin da bature yake yi ake suke so. Mejo Hamza Al-Mustapha da wannan ne shirin ya zo ƙarshe muna miƙa godiyarmu a gare ka da wannan lokaci da ka bamu a cikin wannan wato ainihin zaure na kaka tsara kaka sai kuma wani lokaci insha Allah za mu sake gayyato ka don ka ƙara ilmantar da 'yan ƙasa dangane da halin da ake ci a daidai wannan lokaci da aka ake kwasar dambarwa tsakanin hukumomin Nijar da kungiyar ecos karkashin jagorancin shugaba ahmed tinubu alhamdulillah na gode allah ya zauna da mu lafiya allah ya tabbatar mana da alheri allah ya samu fahimta mu san cewa muna da arzikin da za mu iya rike duniya a matsayinmu na 'yan afirka da afirka amin to masu sauraro da haka ne shirin na kaka tsara kaka ya zo karshe a wannan makon sai a tare mu a mako na gaba a madadin babban bakon namu a yau wato mejo hamza almustapha da kuma mu da suka taimaka wajen ganin shirin ya kammala shirin da ni muhammad isaka usman na shirya na kuma gabatar a huta gajiya